Cibiyar Annur Islamic Medicine sun karɓi duniya. Cibiyar Assalamu alaikum Suna na Khadija Muhammad yau ma kamar kullum muna tare da shugaban cibiyar Annur Islamic and Herbal Medicine wato Ibrahim Suleiman. Dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Da ka ja ambaci wannan cibiya shahararren maganin nan na masturbation kilinza shine zai fara zuwa maka a rai. Wannan magani har yanzu na ci gaba da kare sa na nasara a fadin duniya domin magani ne da har yanzu ba a samu irin shi ba kaf arewacin Najeriya. Wannan magani yana warkar da dukkanin wasu cututtuka da dan adam ya samu sakamakon aikata wannan mummunan aiki ko ya haddasa maka matsala na kankancewar gaba ko kuma matsala na low sperm count ko low sperm motor rate ko kuma matsala ta total infertility ko kuma ya ɗauke maka sha'awa saboda haka idan kana fama da wata matsala ko larura kai tsaye kana iya tuntuɓar wannan cibiya domin samun ingantaccen maganin masturbation cleanser. Wannan cibiya na amfani da wannan dama domin ƙara sanar da al'ummar duniya mun sake buɗe sabbin ofisoshi a birnin Abidjan na kasar Abrikos da kuma birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar da kuma birnin Duwala na kasar Kamaru da kuma birnin Mina na jihar Niger. 'Yan uwanmu mazauna Libya za ku iya samun magungunanmu a hannun wakilanmu da ke birnin Misrata da kuma Tripoli da kuma birnin Sabaha. Wannan cibiya tana magance larura irin ta hawan jini, ciwon koda ko ciwon hanta ko larura ta iska shafar aljanu wannan cibiya na magancewa da yadda Allah subhanahu wa ta'ala muna da shi ofis a birnin Kano Abuja Lagos Yola Daura Jalingo funtua muna da ofisoshi a birnin Niamey Maradi Difa Agadas Arlit da kuma birnin Kwanni muna da ofis a kasar ghana wato accra kumasi sai kuma ofishinmu da ke birnin injamaina jama'ar da suke injamaina yanzu haka za ku iya samun magungunanmu a birnin injamaina dukkanin wanda ke bukatar magani kana iya duba lambobin da muka saka za ka ga sunan garin da kake domin kira ka yi tambaya ko kuma neman aika maka magani a cikin awa 48 za a sada ka da maganinka a ko ina kake da dan Allah subhanahu wa ta'ala zar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tira sirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba biyayya in ba so za a yi ba ba ita in zarzo duk kaiminta ba shi da wanda ne ya habiba yana sane su yake kashe mana shi kuma ta Allah ba tashi ba domin nan da minti talatin masu kyau mai girma wani zai farfado kuma zai dawo cikin hayyacinsa da abin da suka faru tsakanin da shi kuskure ne kuma ban yi dan in cutar da shi ba kamar yadda na san cewa shi ma ba zai taba cutar da ni ba amma abin da nake so ki sani shine ni dan adam ne kuma ajizi ne zan iya aikata wani abu wanda zai iya saka wani a cikin wani hali ban sani ba ko da gangan ko ba da gangan ba amma da wata manufa ka aikata haka wannan kuma kai ta shafa alhamdulillah tun da muke yana raye burinka bai cika ba abin da nake so ka sani shine nan da ba dadewa ba ma'aikata ta kusan barin hannunka tun da ɗansa ya dawo to komai zai dawo hannun awalinsa kada ki manta hajiya sara idan har ma'aikata za ta dawo hannunsa ni ce da murna da morewa baki ba menene na tunkawo da faɗin hakan <laughs> hajiya gida kenan ai shi ɗanki aliyu aiki su ko kika yi amma kuma idan gurin mora ne ni zan mora haihuwa kuma ina so ki sani hajiya biba wannan shi ne ki na ƙarshe domin ina ne tabbatar miki da cewa idan ne girma mutawalli ya farfado dole ne ki tattara ina ki ina ki ki gidan mutawalli yari ne za ta komai ga shi kuma ban samu komai ba a tsarin ina addu'a Allah ya bawa na lafiya ya farfado da shi ya dawo hayyacinsa zaki zan ba shi zaɓi ko ya maida da ni cikin gidansa almana mana ɗaurin aure sabo ko kuma ya rabu da ni in koma cikin ahalin inda na fito in ci gaba da rayuwata. dama akan wata magana ne da na faɗa bayan baka nan shine nake son maimaita a gaban ka saboda kada ka ji waiwai cewar na faɗa idan har baka amince da maganar siyasar nan ba to ni ina ganin gaskiya zan iya rabuwa da kai har abada har abada ji me yasa zaka faɗi wannan magana ka bani mamaki da ka faɗi irin wannan magana ai ni a gani na ko da wani zai zo ya faɗi wannan maganar da ka faɗa za ka kare ta shi amma abin mamaki wannan magana take fitowa daga cikin bakinka na san za ka yi mamaki amma ko ba abin mamaki ba ce gaskiya ce kuma idan har ba ni na faɗa maka ba babu wanda zai iya gaya maka ita ni wannan ita ce matsayata Kaunar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya Tira sirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa Shi su ba zai ɓoye ba in sofar cin alkhairi wani ba zai cutu ba mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba sannunku antifar na'am sannu sannu yau wasannu ya mai jiki da sauki Lafiya na ganku a zazzauna anan ko an sallame shi? Aka sallami wa. Hajiya Sara ce ta koro Ta koro ku kuma? Ina ta bari muka ganshi balle hami wani abu muna haurawa sama kawai ta ce mu kwashi gayye tsiye mu. Gaskiya matan nan ba ta da mutunci. Ai dan ba a gaban ki akai ba. Ina ragowar mutanen suke? Suna ciki. Amir. Yusuf. Now, Yusuf. Kwa matsala baba. To, ta irin matsala. Ina jin ba ku lura da abin da na lura ba. In kuka kalli oga kuka yake Ko kun lura da abin da na lura? Gaskiya ne, kun lura da shi. To, kwa duk abin da ya sa oga kuka abin nan ba karami ba ne. Gaskiya ba karamin matsala. Amma na gaya muku ba wai nuna ya gane cewar mun gane ina fatan kun fahimta akwai matsala gaskiya gaskiya tun daga ga oba yana kuka ba karamin babban abu bane sunana abdullahi alhikma shugaban cibiyar haɗawa da sarrafa magani na addinin musulunci na alhikima medicine ina yi wa al'umma fatan alkhairi cibiyar mu ta alhikima cibiya ce da ta shahara wajen sarrafa magunguna na gargajiya su koma magunguna na zamani da ma magunguna na addinin musulunci domin warkar da cututtuka da suke damun al'umma muna ba da magani na kowace irin larura da izinin ubangiji babban ofis ɗinmu yana nan a birnin kano a nan zoo road amana plaza kusa da shoprite ko kuma a sharaɗa swan kusa da bankin uba da bankin union ko kuma a birnin maiduguri inda muke a gomari kan hanyar damaturu kusa da airport junction ko kuma a birnin jos jihar filaito inda muke a nan katako junction a nan rabbin allahu cibiyarmu ta alhikima tana da manya-manyan rassa masu yawa a najeriya haka kuma a jamhuriyar Nijar, muna da ofis a babban birnin yamai a nan unguwar lasagungu kusa da estasiyon babaji ko kuma a garin maradi inda muke layin kamfala saman benin tasu ukomma ko a birnin da magaram ko kuma a birnin tawa cibiyar ta alhikima kuma tana iya aika wa mutum magani a duk inda yake a faɗin duniya kuma muna da manya-manyan rassa a najeriya idan ka tuntuɓi wannan lambobin waya na cibiyar alhikima za ka samu inda mu suke da izinin ubangiji wannan cibiya ce wacce ta shahara wajen ba da magunguna akan duk wata larura da take damun al'umma za ku iya tuntuɓar mu ta lambobin wayar mu kai tsaye ko kuma ta manhajar WhatsApp domin tattaunawa da mu akan matsalolinku. Ni Abdullahi Alhikima ina yi muku fatan alkhairi ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da ma zama lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Don Allah ya labai don Allah ka haku. Saki bana. Allah don annabi ku hakuri. Ba ka saki ba. Allah ki Matsalar ku ta yi yawa ban gaji. Ku hakuri. Hajiya ki sa baki don Allah ku hakuri za mu gyara insha Allah. To malam mun ce ka kyale mu. Ka rabu da mu mu tafi ko ana dole ne haba dan Allah. To sai ka sa ta sa baki. Ha na kuwa? Na'am. Me yake faruwa ne? Wai umara da aikin hajji suke. Sai muka zo muka biya su kuɗi za su kai mu. To ka ga yau mu dawo gobe mu dawo jibi mu dawo sai daga mana a lokaci suke ta yi. To shin ka tattaɓa Malam Umar Hashim kuwa? Shi Malam Umar Hashim ya san harkar tarabulin ne akwai inda zai kai ka za a share maka hawayenka. Ina ne zai kai mu inda za a share mana kukan namu. AIA kurawa General Contract kake nema kaga su mun zo kamfanin nasu wai sunan kamfanin nasu hudu ɗaya tara ko wannan fa kenan ko nan kai wallahi bai ba ko nan ba ka saki ba dan Allah ku hakuri haƙƙin mu da yake hannunku za mu je mu kira hukuma su zo su karɓar mana haƙƙin mu a hannunku wallahi mu je mu je to saki ga tiket ɗinka na visa alhamdulillah to kin gani mun gode malam umar hashim mun gode sosai salamu alaikum ni ma na gode aia kurawa travel and general contract kenan daya tankar da dubu bayan harkar jigilar mutane zuwa kasashen waje da ma duk inda kake so ka je a kasashen duniya ba iya nan suka tsaya ba suna yin harkar gine-ginen gidaje da kuma siye da sayarwar filaye da kuma gidaje shigowa da kuma fitar da kaya kasashen waje sannan da noma da kiwo kere-kere na kafinta kayan ado na maza da na mata da na yara haɗi da girke-girke. Adres ɗinmu yana nan a namba goma sha takwas a Dizat House da ke lawan Dambazau a cikin garin Kanan Dabo. mu na Kaduna yana nan a namba 6A da Soki House da ke Sokoto kusa da Boga Ban da ke garin Kaduna. A jihar Jigawa kuma muna nan a Plateau 1 Chai Chai Plaza Abdullahi Mekan Expressway da ke garin Dutsen Jigawa. Sai kun zo, sai kun zo, sai kun zo. kenan abin da muka yi ita kenan abin da ta gaya min na kuma daman na daɗe da gaya maka wannan yarinyar ba ta ɗauki ni a matsayin ɗan uwa ba yarinyar nan kwata-kwata wani lokacin muka haɗe ido za ka tana hararata to ka san menene a'a ba za mu rabu da yarinyar nan mu zuba mata ido ba saboda in muka zuba wa yarinyar nan ido a haka wallahi barazana ce a arzikin wallahi ne kuma na yi alkawarin duk wani dan adam da zai kawo min barazana a cikin arziki na wallahi tallahi sai na ga bayansa sannan kuma na kan shiryawa akan wannan dukiya domin buri na cika saboda dukiyar nan ma in ta shigo wallahi tallahi guduwa zami sati ya sara ma wallahi tallahi guduwa zami da kudin nan ba ta san komai ba saboda kawai sallamar kai na zan yi gaskiya ne aliyu a wannan magana dai ina tare da kai saboda duk wani abu da za ka yi a nan zuwa nan gaba asirin mu zai iya tuwa saboda idan ka auna za ka ga za a iya gane cewa komin suwa ne ne kuma idan hakan ta faso nan gaba rayuwarmu za ta iya karewa a gidan yari yanzu kawai ka san menene solari yanzu addu'a ne ki Allah ya tashi kafaɗin mai girma matawalli ya koma cikin hayyacinsa saboda kai ka san in mai girma walle bai tashi ba Umar Hashim ba zai taɓa sa hannun nan ba shine dai matsalar na gida wato halin da ka shiga tun da muke tare da kai wallahi ban taɓa ganin ka a cikin wannan halin ba saboda gaba ɗaya acting ɗinka ya canja gaba ɗaya kai dai ka bari kawai wato yaran nan su ali sun jefa ni a cikin masifa sun jefa ni a cikin bala'in da ban taɓa shiga irinsa ba yau a cuci wannan gobe a cuci wannan duk ba tare da na sani ba sai bayan da suka bar garejin sannan waɗannan abubuwan suka dinga fitowa sakamakon haka duk yadda da mutane suka bani sun janye ta wani in ce masa ban sani ba ba zai yadda ba wani in ce masa ban sani ba zai yadda waɗanda suka fi rashin yardan ma sun fi yawa tana gani yadda garejin nan da yake cika da motoci wannan ya kawo gyara wannan ya kawo gyara amma yanzu duk sun banni saboda ne saboda an cuce su kuma suwaye su aliyu ne su ne ba tare da na sani ba sai daga baya wannan abun ya fito ai mai gida abin da nake so da kai wannan abun dan Allah ka rika cire shi a cikin zuciyarka saboda zai haifar maka da wata matsala duniya ta san cewar kai mutum ne mai gaskiya kai ka dora mu akan wannan gwada ba su suka kauce hatta safaya fat in mutum ya zo da aka cire masa za mu je mu siyo mu kawo masa canjinsa kuma mu nuna masa tsohon kuma sharri shi dan aike ne idan ka aika duk inda ka je ka aika shi ko daga nan zuwa bayan duniya ne a kwana a tashi sai ya dawo maka shi dan aka mai gida su ali idan sun yi cuta a garejin nan sun tafi to Allah ne kadan ya san halin da za su shiga su ma. Haka ne, haka ne. Aini babban abin da yake damuna shi ne mutum ya yarda da kai daga baya ya zo bai yarda da kai ba. Gaskiya ne wannan da zafi wannan abu. Yanzu duk mutanen da suka yadda da ni, duk mutanen da suka yarda da ni yanzu ba sa yarda da ni sakamakon cutar da su aliyu suka yi musu. wallahi tallahi ba don umar hashin bane a ciki shiga zan yi kuma ta korona mata rashin kunya sai da duk abin da zai faru ya faru ai mu ma bacin malam umar hashim na ciki da ba wannan zancen zaki iske ana yi ba sai dai wani sabon zancen ku dakata ni fa gara da muka fito don wallahi da ban fito ba wulakancin da za mu ko sai ya fi wanda muka gani yanzu kun ga zaman lafiya yafi zaman dan sarki gara da aka bar shi a haka Mu dai fatan mu Allah ya bashi lafiya. To amin ya Allah. Amin sayyada. Hajara. Na rasa me yasa rayuwa take so ta yi min haka. Na rasa me yasa lokaci yake so ya kure min ban cimma burina ba. Mamu me faru? Me yasa kika faɗa haka? Dama kina da wani buri ne da ya wuce a mai da aurenki da mai girma mata walle? Tabbas. ina da buri kuma shine buri na wannan amma abun ba zai yiwu ba shi ya kasa buɗe baki ya magana ni kuma na kasa gaya masa gashi lokaci yana ta tafiya wallahi tsoron da nake yi kada allare ne ya rasa ransa burina bai cika ba kiya sannan ki kwantar da hankalinki kuma ki ta masa addu'a Allah ya tashi kafaɗinsa in Allah ya ki zai cika kuma in dai akan wani ne na san me zan yi me za ki masa me za ki ce ki sanar da ni mana ki dan bani lokaci kaɗan ke daɗe ba don wani abu ranke daɗe da na yi wani abu da zai saki farin ciki da munna har ya hana ki bacci don dariya da jin daɗi. Ibo. Tun lokacin da na shigo rayuwa mai girma matawalle. Ma'ana, tun lokacin da ya haɗa ido da ni. Na mallake shi lokacin da ya aure ni nake buga mulki na a gidansa nake shimfiɗa ikona yadda muke so a kansa amma daga lokacin da wannan matar ta shigo rayuwarsa ya ganta shi kenan komai na ya lalace tun ganin cewa wannan ba wani abu ne ba sai gashi ya zo abin yanzu yana ganin ya karfi na ma'ana ta tsoka neman ido har ya fara tunanin yaya zan yi da ita a rayuwata gaskiya ne ranke ni kin yi sharafi a cikin gidan da ranke ni kin yi kuma duk wani abu da zaki ki more irin arzikinki amma ranke ni me yasa baki aiwa yanzu iro duk abin da ya faru da ni ne ya janyo wa kaina ni ne abin da ya sa na rasa da a gidan mai sawalle an ke da ni me ya faru kuma to iro sun da na aure mai girma walle, ba na san shi bana na sana haihu da shi domin lokacin akwai wanda nake so saboda kuɗi kawai na aure shi a tunanina daga wannan lokacin zuwa yanzu idan na samu abin da na samu zan koma zuwa masoyina domin na aure shi hakan na tsara wa rayuwata amma na san cewa hakan ba zai taɓa faruwa ba. Muna yi Allah godiya da yake ba mu dama mu shiga daji gurin neman muku ingantattun magunguna waɗanda za su warkar da dukkan lalurar da ke damun ɗan adam daga cibiyar mu ta al-yusra islamic medicine kamar cutar hiv da al'umma da dama suka ɗauka cewa babu maganinta tabbas babu wata cuta da allah subhanahu Ta'ala ya saukar face ya saukar kuma da maganinta kuma ya sanar da shi ga wanda ya so. To alhamdulillahi mun karɓi lambobin yabo a gurin al'umma da dama da muka ba su maganin cutar HIV kuma suka warke da izinin Allah. Muna zurfafa bincike sannan muna ƙoƙari wajen shiga dajijjika daban-daban domin binciko muku ingantattun magunguna, itatuwa, haɗi da tsirai kan koyarwa ta addinin musulunci. Ina masu fama da matsala ta istimna'i ma'ana masturbation wasa da al'aura domin biyawa kai bukata. Domin sheke yake kankancewar gaba, saurin inzali, zafin tafin kafa da kasala da kuma yawan bugun zuciya. Da tsinkiyar mani ya hana mutum haihuwa. Yana kawo yawan mantuwa sa'annan in yayi yawa yakan taba kwakwalwa ta dan adam. Wannan kaɗan kenan daga illolin da istimna'i yake haifarwa. To cibiyar al ta tanar da muku sahihin magani akan sa wanda idan mutum yana so ya daina bai daina ba idan muka dora shi a kansa zai daina yinsa da izinin Allah ina masu fama da hepatitis A ko B ko C ko kuma ciwon koda duk wata cutar da ke damun dan adam tun daga tsakarka har zuwa tafin sawu muna da kwararrun ma'aikata masu gwaji da bincike wanda suke gwada mutum kamar su dora shi kan irin maganin da ya dace da irin jinyar da ke sa muna hulɗa da al'umma daidai karfin su ba ma tsawala duk wanda ya zo neman taimakon magani a cibiyar al da izinin Allah muna mutanen garin Samunaka Albishir a ranar 16 ga watan Oktoba ba. Zan zo cikin garin Samunaka ni da kaina domin gudanar da aikin magani a cikin stadion da ke cikin garin Samunaka har na tsawon sati guda. A ranar 30 ga watan Oktoba zan kasance cikin garin Maiduguri ni da kaina domin gudanar da aikin magani. A ofishinmu da ke bakin makabartar Gwange Marhaba Plaza na tsawon sati guda da izinin Allah. A ranar 21 ga watan Disamba zan gudanar da aikin magani har na tsawon sati daya a cikin garin Kano. A ofishinmu da ke kan titin Zuru daidai ga dangi SKY Plaza Bene hawan farko shago mai 53 haka kuma cikin ƙasar Nijar muna maraɗi za a same mu a Agadas za kuma a same mu a cikin garin Yamai mutanen Libya za ku iya kiran wannan lambar domin tuntuɓar ofishinmu inda yake a cikin ƙasar ku da izinin Allah. Duk lambar da kuka ga an rubuta suna a ƙasanta lambar garin ne insha Allahu za ku iya kira ku tuntuɓi inda ofishinmu yake. Sa'annan muna tura sakonnin magungunan mu a duk inda mutum yake a faɗin duniya ya isa hannunsa cikin aminci da izinin Allah. kana ganin na kware amma ko sannu babu sai kallo na kake ta yi bibi hoto na nake gani akan hakurin ki ba wannan hakura eh mana bibi dan Allah da me kike wanke baki ruwa kawai kina wanke baki da ruwa shine sai hakurin ki wannan kyallin kaga wannan eh garin fodar nur yakin kenan da shi nake wanke na. Allah bibi amma fa ba zan baka ba ni ki bani mana so kake wata ta ga hotonta a hakorinka a ina ki samu wannan hodar ga masu buƙatar wannan fodar ta nuri yakin za su iya samun ta a kasuwar sabon gari wajen alhaji isa usman da ke abacha gate ko kuma ku kira nambar waya kamar haka 080 3272 0670. A kasuwar kurmi kuma za ku iya samun wannan foda a wurin Alhaji Abu na jinjiri ko ku kira lambar waya kamar haka 08077 ko kuma ku same mu a wajen Mansur MBI. A kasuwar kofar Wambai kuma za ku iya samun wannan hoda a wurin Alhaji Abubakar Sadoki ko ku kira lambar waya kamar haka 08067673477. Still za ku iya samun wannan fodar a gurin Hajjiya Aina'u da ke sabon gari ko kuma ku kira lambar waya kamar haka 081 02 Haka zalika wannan hoda za ku iya samun ta a wurin ɗan sale ko kuma a ciyaman ko ku kira lamba mai kamar haka 081 34 44 Nuru Lekin tana cire duk wasu ƙananan cututtuka da suke damun haƙuri. sannan ga masu yin azumi wani lokacin zaka ci bakinka babu daɗi ya ɗan yi maka nauyi idan kai amfani da wannan hoda ta nuru hakorin haƙorinka za su yi haske za su yi tas kamar hasken kankara sannan ana amfani da wannan hoda ne da brush na wanke baki hodar nuru liƙin mai inganci da gyaran baki kun dai ji abin da na gaya muku ita duniyar nan da kuke ganin ta a bar banza ce ba komai ba ce yanzu kuna ganin cutar da su aliyu suka yi mana suka tafi sun bar garejin nan sun tafi ba a san inda suke to yanzu allah ne kaɗai ya san irin halin da suke ciki sakamakon me sakamakon sun tafi da mu? shi hakkin mutum duk inda kake an ka tafi da shi wallahi sai ya ta ma da hankali kuna gani ba jini ɗaya muke da su ba ba mu haɗa uwantaka da su ba amma haka muka zo muka koya musu gyara a garejin nan suka iya amma daga ƙarshe suka zo suka ci mu saboda haka ina horon ku da kada ku sake ku ɗauki hali irin nasu domin duk wanda ya ɗauki hali irin nasu to wallahi ba zai taɓa gamawa da duniya lafiya ba saboda me saboda babban abin da ba a so shine ka cuci wani muddin halinka ne ka cuci wani to wallahi ba kai ba zaman lafiya ba kai ba ci gaba a rayuwarka idan ku kaga kana ci gaba to ka saurara ana nan ana nan sai ka ci bayan da baka taba tsammani ba saboda haka ne muku nasiha ku tsaya ku koyi aiki ku riƙe gaskiya tsakaninku da Allah duk wani mutum da ya zo wajenku ya ba ku amanar kayansa to ku yi ƙoƙari ku riƙe amanar nan domin me duk inda ya je zai shaide ku da cewar ku masu amana ne to iya wannan shaidar kaɗai ta isa ku ci gaba a rayuwa kar ku ɗauka cewa sai kun tara abin duniya shine ci gaba a'a ba shine ci gaba ba mutane su shaide ka su maka shaidar gaskiya su maka shaidar amana wannan ita ce babban riba a cikin rayuwa amma ba tara abin duniya ba to yawa kowa ya je ci gaba da aikinsa to ya za a yi maganar kayan nan ne eh, ne masa waya kai masa waya mm. kayayyakin ne duk sun yi tsada yanzu ga ai kaya sun yi mugun tashi duk ka je za ka sai abu a hannun mutum sai ce dala dala Allah ya rufa mana asiri amin amin Allah ya kama da dauki amin Allah ya kama da har sai na ba shi haɗin kai a matsayin shi na mijina hakan ya sa na tuna da ƙudurina sai na sha magani wanda ba zan taɓa haihuwa da shi ba a irin wannan halayyar tawa ne ya sa ni na lalata mahaifata ba tare da na sani ba wata rana ji gurin masoyina muna magana da shi na faɗa masa yanzu zan raba aurena da mai girma tawalle. zan aure shi iro <sighs> ina faɗa masa haka ya ce min shi fa ba zai aure ni ba domin shi ba zai rayuwa da bazawara ba kuma ba zai taɓa auren wacce ba ta son shi domin Allah ba ya ce min ni ne kwaɗayi ce mai son abin duniya ce shi yasa na ci amanarsa na yaudare shi yi ko na yi komai ne don shi domin ba shi da abin da zai aure ni a wannan lokacin iro daga wannan lokacin na yanke shawarar zama da matawalle domin ba abin da na rasa a gurin shi a wannan lokacin na fara neman haihuwa kamar hauka amma ai ta ki zuwa a wannan lokacin je asibiti domin a duba lafiyarta aka ci mamma ya fata ta lalace ba zan iya haihu haihuwa kwantar da hankali akwai yadda za mu bi ki haihu Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba. Yau, ku ga gashi an karɓi. Ok, mu ba? Eh, a wannan yana da kyau. ka kai wa Yusuf ya sa a cikin wannan mota sannan ka ce masa salansa 206 nan da Allah a walgace ta to ba da ka gaya masa Allah ya taimaki azan Allah ya gida mai gidan ku ba a eh yana gareji eh ni ma yana nan to kai mai waya uwa Allah ya sallama okay wallahi to me bi matsalar network ne dama magana injin watan nan ne na gano cewa ba ka da laifi saboda haka na yafe ma to na gode na gode sosai alhaji na gode allah ya saka da alheri na gode allah ya saka da alheri allah ya kara arziki zan zo sai a siyo wani sai a saka to to ba magana sai ka zo alhaji na gode na gode yau alhamdulillah alhamdulillah kawo gaskiya ko dama an ce ciki da gaskiya kuka ba ta huda shi allah na gode maka allah na gode ma kaga rayuwa shin iro ka san me kake faɗa min kuwa ban ke daɗe ni na san abin da nake faɗa kuwa ba kina batu akan aihuwa ba ni na san hanyar da za a bi ki aihu tun da na zanto na ɗaya daga cikin kawo alehun ƙarya kuma mutuwar da ya amince da shi haka ne iro na yaji da kai shi yasa duk wani lamari na nake sanya ka a ciki amma ina so ka min bayani ta yaya za a yi da zan samu haihuwa nan da wata tara ranke dade zan so in sanar da ke wannan tunanin nawa amma ina son mu samu guri in ci in koshi tukunna sannan sai in sanar da ke wannan hanyar hanya ce jaro wanda kuma cikin ƙanƙanin lokaci za a samu biyan bukatan Allah yadda to shi kenan na san cewa nan mai ɗan lokaci kaɗan ɗauki na mutum wanda zai farfaɗo don haka za mu ƙara samun lokaci sai mu ƙara zama mu ci gwada magana to ba masanarai ke da ni Allah ya ci zuciyarki Allah ya tashi kafaɗan mata ne Amin. nazari suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya ke sirri ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi su ba zai ɓoya ba Assalamu alaikum sassauci ne ke muku salama. Sassauci Islamic medicine, the number one in the world about three treatments HIV, ulcer, and masturbation. Cibiyar sassauci ta yi fice gurin magance cututtuka guda uku, HIV, ulcer da kuma istimina'i. mu na HIV ana amfani da shi ne cikin wata uku kacal a rabu da cutar. Salamu alaikum sassauci ne ke muku salama. Wannan magani da kuke gani shi ne na matsalar cutar HIV. Salamu alaikum sassauci ne ke muku salama. Wannan magani da kuke gani shine na matsalar istimina'i. Ana amfani da shi cikin sati biyu. Wannan magani da kuke gani shine na matsalar cutar olsa. Duk ƙarfin olsa a jikinka za ka yi amfani da maganin ne cikin sati biyu ka rabu da cutar bi izinin layi. Cibiyar sassauci tana da rassa kamar haka. A cikin garin Kano muna zuro daidai gidan zu. A cikin garin Abuja muna da kwa cikin Saya Plaza. A birnin Lagos muna nan a Alabarago daidai PPL. A cikin garin Baucin Yakubu muna roundabout na CBN. A cikin garin Sokoto muna gidan dare roundabout. A cikin garin Maiduguri muna giwa Barak Junction. Al'ummar ƙasar Nijar muna nan a Maradi daidai gidan ruwa. al'ummar cote d'ivoire muna na abidjan sa'annan cibiyar sassauci tana tura saƙon maganinta a ko'ina a faɗin duniya cikin awa 24 saƙonka zai isa gare ka bijahi sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam Subhanallah. barka dai sani dai wallahi kawai ina dan wucewa ne sai na ga sai na ga kin burge ni na ce to bari in za in ji ina zuwa haka hobbi maman nanan ce baka gane ba dama kake yi tsaye-tsaye yan mata akan titi wallahi tallahi ban gane ki ba maman nana daga ina ki to hodar ce ta sa ba gane ni ba kuma me yasa baka gane ni ba ina kika samu wannan hodar hodar tarkon sona da ita nake amfani kuma za ku iya zuwa ku nemi wannan hoda domin ku yi amfani da ita za ku iya samunta a kasuwar sabon gari layin yan maiduguri block l50 shagon alhaji aminu gidan wanka ko kuma ku same mu a kasuwar kofar wambai layin taya gurin hajjiya a na'u mai lalle. Ko kuma ku kira nambar waya kamar haka 080-6021-9654. Hodar tarkon suna ta mu ce, ta ku ce.